and we are live bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa da abokanai na intanet baki daya barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka mai suna saba explain hausa na'am a na yau kowa da kowa barka da shan ruwa sannan a kwana biyu kun ga cewa ba mu samu mun yi streaming ba saboda waɗansu dalilai uh, ah, na so insha Allah a wannan episode kunci a wannan live uh, za mu kasance mu shiga cikin website din hack the box inda za mu gaba daga wato ainihin episode ɗin da muka tsaya wanda wannan zai kasance episode na goma dangane game da path din nan da ake kira a starting point so mun yi episode na ɗaya na biyu na uku zuwa na tara a youtube channel ɗanmu mai suna wato ainihin cyber expert hausa ga wayanda ba su kalla wayannan wato ainihin episodes ɗin ba za su iya zuwa kai tsaye a su duba wannan wato ainihin series ɗin da muka gabatar game da hack the box starting point so na uh, ba tare da ɓata lokaci ba kai tsaye zan buɗe browser ɗina inda zan je wato ainihin website ɗin hack the box kamar yadda muke gani so bayan ka shigo hack the box kai login cikin account ɗinka sai ka zo ka danna akan starting point wanda zai kawo ka haka kana sai ka danna akan taya 2 wanda insha Allah daga nan ne za mu ci gaba so na a kwanaki kun ce last stream da na yi na fara wato ainihin gabatar da shi wannan challenge da muke gani a cikin screen wanda ake kira da upsi inda a na daɗe ina wato ainihin recording ko ina streaming amma ban tare da na san cewa ya riga da ya yanke ba hakan ya saka gaba ɗaya wajen almost one hour a muka yi western ɗin shi so har na zo na fara wato ainihin streaming again thinking that wancan yana nan sai ya kasance sai da na gama komai da gome na ga first episode da na yi ya riga da ya goge so insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya inda zan yi wato ainihin a gurguje in yi walking through a amsoshin da muka samu a baya wanda ina ji ansa wajen ansa tambaya guda shida kamar yadda muke gani so abu na farko da zamu shine zamu danna akan spawn machine inda wannan zai bamu wato ainihin IP address inda zamu yi targeting ko ce IP address inda zamu yi wato ainihin bincike game da shi so na kafin ya kai ga nuna mana zan kuma na bude wato ainihin terminal dina kamar yadda muke gani so a cikin wato ainihin a folder din tayatu zan kirkira directory mai sunan wannan challenge so zan ce mkdir amma kafin nan bar ni dan zo min saboda ku dinga gani da kyau so mkdir sannan sai na kira sunan rom din da wato ainihin upsi so ce cd into upsi domin mu shiga cikin directory sai in clear so abu na farko da nake yi shine nakan kirkira note wanda zan kira wannan da wato ainihin a readme.md kana sai na danna enter so ina amfani da wato ainihin vim text editor a madadin nano ko kuma sublime wadda na saba a yau da gobe so wani zubin yana da kyau ka dan danga canzawa saboda ka kware kware da gaske ah, na'am so a jikin keyboard dina zan danna i domin in yi inserting kana sai na ci gaba da rubuta note din abinda nake fara yi na farko shine nakin kira sunan room din a sama upsi okay baya ga haka a an sa greater than sai na saka sunana kamar yadda na saba da kwanan watan da nake recording wannan wanda yau shine wato ainihin talatin ga watan wato ainihin march afuwan zan ce 29 ga watan march afuwan <laughs> so it din nawa yau sai a hankali kana uh, abu na gaba da zan yi shine wato ainihin zan rubuta tax inda za mu ansa kana a can ƙasa kuma za mu rubuta wato ainihin flags din da za samu ok so zan danna escape a jikin keyboard ina shift wato ainihin colon sai in danna wato ainihin wq right and quit kenan sai in sa exclamation mark wanda zai mun overriding so ina na ls yanzu ina da readme.md ɗin in na buɗe shi ta hanyar amfani da sublime text editor wanda da hakan ya kamata na yi tun farko za ku ga cewa ya buɗe mun wato ainihin readme ɗin so bar na jawo shi inda za ku na gani alright so wannan shine dan karamin wato ainihin note ɗin da muka kirkira so baya ga yin haka zan yi control s domin na yi saving kana sai na koma cikin wato ainihin website ɗin nan so ga ip address mu ya fa uh, sun bamu abu na farko da zaka yi shine bayan an baka ip address a kowane machine da kake attacking as long as ctf is concerned zaka yi wato ainihin scanning din shi ne okay so za iya scanning din shi using nmap okay so zamu ce nmap tag sc default script tag sv ya muna enumerating service version kana semi wato ainihin pasting ip address din in mun ga dama zamu iya tag p tag bai ma'ana ya mana scanning all ports amma by default idan ba mu specify din ports din ba zai mana scanning ports waya dubu daya so wanda kawai haka zamu yi okay baya ga haka zan yi tag vv sannan zan ce tag o ya mana saving din shi a cikin nmap nmap underscore scan ok so zan danna enter wannan kai tsaye zai fara scanning din machine din nan so ga nan kamar yadda muke gani muna ganin port kwaya biyu a buɗe akwai port 22 sannan akwai port 80 port 22 mun san cewa ssh ne hakan yana nufin cewa muna da daman mu yi amfani da tool din ssh domin mu shiga cikin machine din ta hanyar amfani da ssh space sai mu specify wato ainihin user din sai mu sa at hostname din wanda shine IP address din sai mu danna enter hakan zai faru ne bayan mun samo abin da ake kira da password password din user din da muka samu wanda har yanzu kun ce kawo yanzu ba mu wani abu wanda ya shafa haka ba so still yana da kyau ina enumerating a background so zan yi splitting screen dina sannan sai na amfani da wato ainihin ferox boxstar ok so zan ce ferox boxstar tag u url din kenan sai in ce a http colon slash la zan yi pasting IP address din so wannan abin da zai yi shine zai mu enumerating din duk wani directory da yake cikin port 80 din nan wanda mun san cewa wannan website ne yake running a port 80 so uh, zan danna enter wanda kai tsaye zai fara mun ferox buster a background so duba ga haka za mu koma cikin browser din sai ne control t domin buɗe sabon terminal uh, tab sai ne pasting ip address din nan wanda ina na danna enta ila ya nuna min wato ainihin abin da yake dauke a cikin port 80 din nan okay so wani zubin sai ka rubuta http colon forward slash kwaya biyu sai ip address din sannan ya nuna maka wato ainihin sakamako wani zubin kuma koda ip din ka wato ainihin pasting ko in ce ka rubuta kai tsaye za ku ga kamar yadda yake nuna mana yanzu zai nuna mana wannan service din da yake running a port 80 okay so zuwa yanzu har yanzu ba mu samu wani bayani ah, mai yawa ba ko kuma ba mu yi wani abu wanda za mu ce mun fara attempting solve wannan room din ba amma abin yana bukatan a bi shi a hankali so abin da na manta mu faɗa mana shine a kowane challenge ko a kowane room sukan ba da tags bai ma'ana abubuwan da yake dauke da wannan challenge din akwai abin da ya shafi php custom application apache reconnaissance website structure discovery cookie manipulation suid exploitation da sauransu kamar yadda muke gani so duka wannan abubuwan sun kunshi a cikin wannan challenge kun ce akwai su a cikin wannan challenge wanda za mu yi su ɗaya bayan ɗaya sai dai ba lalle mu yi duka ba amma a duk wanda ya faɗo mu yi shi insha Allah za mu gani a za mu kokari mu ga cewa mun yi so na kamar yadda na faɗa muku cewa a baya na riga da na fara wannan challenge din zan yi control c din tax 1 kana sai mu koma cikin note mu sai mu rubuta 1 sai mu paste in tax din nan wanda already na riga da na samu ansan sun tambaye mu suka ce which with what kind of tool can intercept can you intercept web traffic so ana intercepting in traffic na website ko kuma request da kake tura daga computer ɗinka zuwa wani web server uh, ta hanyar amfani da wani tool da ake kira da bob suite so bob suite yana amfani da proxies ne okay so proxy shi ake amfani da shi wajen intercepting so an samu anan ta kasance proxy ne za ku ga cewa ban saka ba amma kamar yadda na muku bayani cewa uh, already na riga da na fara wannan episode din kunce wannan room din a baya amma a uh, duba ga wayansu dalilai ya yanke ba tare da na sani ba so an samu mun ga cewa proxy ne za mu koma cikin note mu kana sai mu rubuta wannan proxy ɗin ok so za mu je zuwa ga tax na biyu za mu sa 2 dot kana sai mu kwafo tax ɗin a ah, na tax 2 shine suka ce what is the path to the directory on the web server that returns a login page so wannan ba mu yi shi ba amma bari na yi pasting kafin na nuna mana ansan so kai tsaye za mu koma cikin terminal ɗinmu zuwa yanzu na san mun samo wayansu abubuwa so ɗin mu ya riga da ya gama in muka yi ls yanzu muna da output ɗin scan ɗin nan mun riga da mun yi saving din shi in muka yi katin akan nmap scan zai ba mu output ɗin kai tsaye so zan yi clear screen kana sai na buɗe shi ta hanyar amfani da sublime text editor so zan ce subl akan nmap wato ainihin scan wanda zai buɗe mun kai tsaye kamar yadda muke gani so mun gano cewa akwai port 22 state din is open service din ssh ne sannan ga version din wannan ssh din baya ga haka akwai port 80 wanda yana running din wato ainihin service na http and is open kamar yadda muke ganin state din haka zalika ga version din shi so a zahiri idan ya kasance penetration testing kake yi ko kuma wani abu wanda ya shafi a testing na web security din application din nan abin da za ka yi shine a za ka yi kokari ka ga cewa ka nemo exploit regarding version din http din nan da kuma ssh din nan so wannan ina faɗa mana ne shi in case maybe live engagement ne kake yi baya ga haka mun gano wani spot wanda su kuma they are not opened but rather they are filtered so muna da 3370 3905 4445 5405 da sauransu dukansu ga service ɗin da suke running wanda kuma a babu wani response ce da ya filtered ba za mu yi consider din a matsayin wani abu wanda yake da mahimmanci ba sosai haka zalika mun gano wato ainihin operating system ɗin da yake running akan machine ɗin so linux ce kamar yadda muke gani okay. baya ga haka a za mu koma cikin wato ainihin ferox buster domin ga shi kuma me ya dawo mana da shi ko me ya samo mana kamo yanzu okay. ah na'am so now kamar yadda muke gani ferric posta ya mana scan ya gano mana redirect kamar yadda muke gani 301 akwai slash teams akwai slash css akwai slash uploads so wannan is looking uh, somewhat suspicious haka yana nufin cewa za mu iya uploading din wani abu kenan a ciki okay so bari mu kifin din shi a matsayin no zan yi piston din shi a nan maybe zai iya kasancewa a it will come very very handy so akwai script.js wannan login screen ne kamar yadda muke gani and status din shine is 200 kamar yadda muke gani haka yana nufin cewa akwai path wanda zai bamu dama mai login kai tsaye so maybe bari na highlight din shi hello bari na danna control sai in danna akan link din zai bude mu a cikin browser okay so in muka koma wato ainihin ip address din da muka yi paste a sabon tab wannan ya kamata ya dawo mana da wani abu domin mu ga wani service ne yake running ko ce wani application ne yake running a port 80 so da duka alamu login ya bude ma wannan bai bude ba okay none of them opened so is that because muna bude ce muna tura mai request da yawa so i think wannan shine zai kasance mai mahimmanci wannan kwaya biyu din tunda idan ku sa idowa ga duka kamar repetition yake so zan yi control c domin yi terminating din shi haka zalika idan na ls wannan yana ajiye muna record din anan kamar yadda muke gani so zan iya cutting din shi zan ci cut akan wannan wanda maybe in muka cire wannan json file ne muka yi yi shi yadda ya kamata zamu mu iya tace ko tantance irin su kamar shi wannan login din da muke gani da irin su slash upload din nan wanda in kuka sa ido maybe za ku iya nemo shi ana so alright za mu clear kana mu kuma cikin browser din so ban san me yake saka abin yake lagin ba yanzu ya ki budewa amma bari na koma cikin uh, machine ɗinmu so kai tsaye sun tambaye mu wani directory ne akan web server din wanda yake returning in login page ina tunanin mun samo wannan uh, recently ba da daɗewa ba wanda shine uh, oh my god kamar ban kwafe shi ba so amma bari ne katin ɗin ferox ɗin nan shine wannan okay sorry not that okay ga nan so path ɗin shine zai kasance slash cdin slash login so wannan shine ansan zai kasance a nan wajen wanda in na danna shi ansa za ga cewa ga ta ita ce ansam so kai abin da za ka yi shine za ka yi pacing ɗinta a nan wanda zai nuna maka cewa ka yi submitting right answer so next tax shine suka ce what can be modified in firefox to get access to the upload page so wannan ba mu yi shi ba a aikace amma dai an san kamar yadda muke gani in muka danna za ga cewa shine cookie so uh, abin da yasa ban yi ba har yanzu saboda ban yi a site din yana slow kamar yadda muke gani bari mu ga wancan ya dawo maybe we should remove script.js din nan sai mu danna enter kawai ya login din okay maybe za mu iya samun login page kamar yadda suka tambaye mu haka zalika a cikin main page din yana da kyau duka tattaba komai da komai ka ga yanayin functionality din me yake yi in ka danna wani abu lemon nothing so da duka alamu ba abin da yake so muka scrolling ƙasa yana da kyau ka karanta wani zubin sukan ajiye bayanai mai mahimmanci a ciki so features is nothing uh, unique sai dai ina ganin wani email a nan ƙasa wanda shi ma zai iya zama handy so za mu control c din shi kana shi ma sai mu ajiye shi a control v admin at megacop.com so baya ga haka nothing more za mu control u domin mu ga wato ainihin source code din maybe akwai abin da aka yi commenting ya kasancewa mai mahimmanci a wajenmu so muka yi scrolling wannan duka css din a page in ne za mu scrolling mu ga html content din maybe there is anything as you can see ina ganin javascript a ciki ah, cgi uh, eh, cdn cgi script YYYY email do code dot min dot js so nothing unique anan za mu close closing nashi so login mu ya riga da ya buɗe za mu danna kan login kamar yadda muke gani muna da login page so nam uh, kaman ba mu da wani abu da yake running okay right let me leave that full screen آه ah, نعم Malam Gaddafi Abubakar muna maka barka da wannan lokaci. Real Unimate barka da shan ruwa. So ina fatan kowa da kowa yana lafiya. Masha Allah. So na'am uh, da duka alamu muna da login so maybe we can try default mu ce admin wajen password din ma mu ce admin kana sai mu danna login let's see me zai da mana da shi mu ce don't save mu ido da kyau nothing changes bai ba mu error ba admin ah, za mu iya cewa password login so kamar har yanzu bai dawo mana da wani abu ba nothing special haka zalika still za iya duba abubuwan da aka yi amfani da shi ta hanyar amfani da hada wannan website din ta hanyar bude wato ainihin wapalizer wani maga technologies da aka yi amfani da shi wajen hada wannan website din da me da me yake ya kunsa ke wannan extension ne a cikin firefox I don't know why this thing is lagging yana slow sosai Okay. so akwai prefix free akwai php mun gano cewa da php aka hada haka yana nufin cewa wannan site din akwai php a cikin shi sannan akwai web server din wanda ita ce apache web server sannan operating system na ubuntu ne kamar yadda muka gano a ɗazu mun gane cewa linux ce wadda a ah, muka gani ba dadewa ba All right. So ba wani abu da yake yi but idan muka sa ido a ƙasa za mu ga muna da wajen da aka ce login as guest mai ma'ana mu shiga a matsayin bako. So i don't think zamu iya yin wani abu but can we capture every request da muke turawa zuwa ga site din nan ta hanyar intercepting din shi using bob suite ala kawai zaka ce foxy proxy extension a uh, firefox ko chrome kake amfani da ita da sauransu so abin da wannan zai shine yayin da muka zo nan misali tun da mun kunna shi za mu iya zuwa mu misali admin a wajen username din wajen password din sai mu sa password sai na danna login yanzu na danna login kai tsaye request din da na tura kai bob zai intercepting din shi kun ga cewa ya kamo muna ya ce muna kokarin mu posting bi ma'ana mu tura bayanai zuwa ga wato ainihin wannan host din kana a cikin slash cdncgi slash login slash index.html so me muke kokarin mu tura shine username din nan admin da kuma password din nan so nothing unique abin da nake yawan yi shine nakan tura wannan zuwa ga repeater so zan yi right click sai ce send to repeater wanda repeater tab is going to act, be active now okay so but let me forward that so idan muka danna forward request wannan shine zai bamu daman a tura sakon kai tsaye so abin da bob yake ne yana tsaya tsakanin tsakanin wannan kwamfutar tawa kunce wannan browser din tawa da kuma wannan website din shi yana tsakiya ne don na tura abu zuwa ga wancan din ba zai je zuwa website din kai tsaye ba sai ya je zuwa ga bob sannan maybe ya modify din abin da na rubuta ko in canza wani abu kana sai na tura wa web server din ita kuma sai ta karba okay so bob kamar yana yana ƙara capturing wayansu abubuwa wanda ba mu bukata so kun ga yanzu riku ya gama and bai dawo da error ba bai ce wani abu ba idan muka koma cikin bob suite muka je karkashin wato ainihin target za mu ga cewa muna da wannan target din namu wanda shine ip address din and a nan wajen ya kamata ne full screen saboda mu dinga gani da kyau alright so a nan site din za ga akwai aro akai in ka danna kan aro din zai nuna maka ainihin full structure na wannan website bai ma'ana a karkashin ip address na akwai slash cdn cgi sannan a ƙarƙashin wannan muka samu login ɗin nan sannan a ƙarƙashin login akwai wato ainihin index.php sannan akwai wani directory shima slash sannan akwai guest equals to true ok so wannan duka za mu iya maga da me da me a ciki kamar yadda kuke gani gashi we are able to send the request sannan kuma gashi ya mana getting ɗin shi wanda ya dawo mana da wato ainihin normal login so wannan kenan so za mu kuma zuwa ga proxy ɗinmu kana a maje wajen repeater maybe we can do something a nan wajen so let me do this i don't know maybe kuna ganin abin nan da kyau so kai tsaye kamar yadda muke gani muna da admin password right so in muka yi sending zai dawo mana da 200 status code bari na kulla wannan ashe yana ce mana 200 is okay and ga content ɗin da ya dawo mana da shi ba error ina ji ba error bane wannan bi ma'ana something is active a wajen so har yanzu kada ku manta ba mu gwada guest user ɗin nan ba kuma ce login as guest ɗin nan kenan next so maybe zan danna login as guest so ya kamata na yi capturing din shi using bob so amma duba ga kaman ya magani let's forward bari na kashe shi kawai kana sai na sake kunnawa ya kamata na yi adin din shi a matsayin wato ainihin scope a cikin scope dinmu ok so mu ce login as guest bob har yanzu bai capturing nashi ba ok so wannan shine so idan muka sa ido da kyau i don't know uh, can i make this bigger na wajen settings ne settings akwai is it user interface display then bari na dan kara font size din yanzu yana 14 ne what even ce 16 so forgive my computer is very very slow tana lagging sosai and ina tunanin hakan yana faruwa ne saboda bude wato ainihin programs daban-daban da yawa ok so font ɗin ya koma 16 yanzu kana bar na koma so yanzu idan muka duba wajen cookie ɗin nan muna da user 223 sannan muna da role shine guest so can I forward this to repeater then ce send to repeater again so za koma zuwa ga repeater kana sai mu duba request din na farko so yanzu misali a a role din nan muna da a cookie din nan muna da user tutu ne zamu iya manipulating cookie din nan maybe mu shiga da user admin ko kuma wani abu makamancin haka role din kuma ya kasance shi ma admin ko kuma wani user different ko kuma like different row okay so but i think the best way to do this is bari na box to kunna. target let me forward the request to kunna. sorry proxy all right log in as guest Amachi disabled okay so wannan a guest user din kamar yadda muke again, we are logged in as guest amma kuma a admin.php so can we do anything maka zanna account me zai dawo mana da shi ok muna da access id 223 wanda shi muka gani a cikin bob muna da username shine guest sannan ga email din guest at megacorp.com so ina koma cikin bob suite a ƙarƙashin repeater din nan za ga muna da wajen a ah, user din 223 da kuma role din shine guest okay uh, baya ga haka muka danna kan branding fa do you have anything here so akwai wani unique abu da na gani yanzu bayan na danna akan branding da get the account sama na ga yana canzawa okay bari na danna kan account as you can see muna da 223 guest user but a sama muna da id equals to 2 so wannan shi muke kira da wato ainihin idol vulnerability ba mu gane mun yi exploiting nashi ba but za mu gwada okay so amma let's just navigate around mu ga client shi kuma me yake dauke da shi shi ma yana da id equals to 2 and we have id 2 and name is client client at client.htb uh, and finally muna da uploads wanda a nan ne ya kamata mu ga abubuwan da aka yi uploading ko kuma za mu iya uploading wani abu a ciki ok yana cewa this action require super admin rights so sai mun kasance admin kafin mu iya uploading so can i go back to account now kada ku manta za mu iya canza id din mu ce maybe 1 sai mu danna enter maybe zai iya mana accessing wani user ko kuma wani different role alright so kamar da muke gani muna da access id 34322 sannan admin is the name da kuma email admin at megacorp.com so does that mean uh, mun samu bayanai haka yana nufin zamu iya manipulate wannan access id din a cikin cookie din can da muka samu maybe uh, we can take advantage of this misali bari ne control c din wannan sai mu koma cikin bob repeater kana sai mu wajen user din nan sai mu rubuta wato ainihin za mu paste din shi okay instead of rolling a custom kasance guest sai mu admin okay so what if a yi one now? can we get something still yana da mana da 200 okay and the duka alamu yeah, that dawo do wani so let me see if i can render this Again, does yadda zai a cikin browser Make a request one now. maybe we are able to do something access that upload tab awesome so the duka alamu ya dawo na da da abanan ba sai dai tabs so wannan shine abin da zai dawo mana da shi ce sakamakon da zai dawo mana da shi bari dan kulla wannan inspector din so that we see it in a bigger way awesome so let's try and do this practically a cikin browser so za mu right click sai mu ce inspect wannan zai buɗe mana da wato ainihin inspect wato ainihin tab so a ƙarƙashi sai mu je wajen storage kada ku manta cookies ɗin muka yi eh, modifying ko ce muka yi manipulating so a nan za mu iya wajen guest mu goge mu sa admin sannan wajen eh, user ɗin sai mu paste wannan value ɗin da muka samu access id ɗin kenan so za mu danna enter then we can refresh the page zan yi refreshing so bayan me refreshing i think maka kara buɗe cookies nothing so amma idan muka yi ƙoƙarin shiga uploads din nan fa can we access that now okay so da duka alamu now we are admin kamar yadda muke gani sannan muna da yashi cookies din ya dawo mana da shi so ina so mu gani ne can we be able to access this upload awesome so masha Allah kamar yadda muke gani wannan shine a uh, upload page din nan so it means we can upload anything php idan ba ku manta ba site din yana dauke da php so aka yana nufin za mu iya uploading din wani abu misali let's say brand name mu ce cyber sannan wajen uploading sai mu danna browse i think so kada ku manta a zuwa yanzu muna kokari mu shiga cikin mashin din ne mu samo abubuwan da suke ciki so duba ga mun dan ma jinkirta ba mu wato ainihin a amsa wa ba amma dai za mu ci gaba a haka so project ina da reverse shell a cikin wato ainihin ctfs maybe personal okay thm ina da reverse shell a cikin king of the hill resources cough then resources so ina da upload sorry php rev shell php so za mu selecting din shi kana sai danna open ya mana selecting din shi sai mu ce upload ya ce mana php rev shell has been uploaded so now abin da ya rage mana shine mi kokari mi access din slash uploads din nan maybe za mu iya cewa slash upload sai mu ce a ah, da sunan file ɗin so kamar na yi kifin not ɗin wannan a cikin wannan kenan a cikin not ɗin mu zan yi pasting ɗin shi ok sai mu kafa wannan control c sai mu buɗe sabon tab zan yi pasting amma ba zan danna enter ba sai na koma na fara wato ainihin netcat listener so zan ce a nc netcat kenan tag lmvp ya mana listening akan wato ainihin port kaza da ya mana verbose abinda l yake nufi listing n kuma na dan manta ko mai v kuma verbose p kuma port so ya mana listing a port 999 nan guda hudu sai mu danna enter yanzu yana sauraron connection kana sai mu kuma cikin browser din nan sai mu danna enter are we able to access this reverse shell yanzu na gano cewa php ya kamata mu yi shine mun gano cewa technologies din da aka yi amfani da su wajen hada site din yana dauke da php so now comma do we have anything nothing yet so kafin ya gama bari mu ga akwai tambayan da zamu iya amsawa alright so mun gano cewa kuki ita ce ansan nan za mu ce hide answer tambaya ta gaba suka ce what is the access id of the admin user so mun samo wannan a cikin wannan shine tax na uku control v so amma a wannan mun gano cewa slash cdn iphone cgi slash login ok wanda shine yake da wannan da login page so wannan ma mun samo id din wanda shine 3 something something na dan manta ko me da me but let's see do we have cookie har yanzu tunda babu bari mu koma cikin i think cikin bob sweets muna da shi ga id din admin din nan wanda shine 3432 so anan ne na samu wannan ansan 34322 okay so i hope you guys are enjoying the tax so I'm the tax now hudu control s to save so tax now hudu shine what is the access id of the admin user Ah. um, akwai tax in the bank okay what can be modified okay okay okay wannan ita ce tax na hudu shine kuki kamar kuki ne babu s kana wannan za ta kasance ta hudu den wannan na biyar so tax na biyar suna tambayan mu on uploading the file what directory does that file appears in on the server so wannan shine slash uploads in slash uploads tunda file ɗinmu anan zai kasance okay and in kuka ga an samu cewa ita ce slash uploads so sai tax na shida control c to copy Ctrl V to paste. Sun tambaye what is the file that contains the password that is shared with the robot user? On ba mu samu ba har sai mun kai ga shiga cikin machine na. So kamar wancan ya riga ya gama an mana fail to demonize this is quite common Why, waye so bari mu duba cikin terminal din mu do we receive anything nothing so amma can we access slash uploads yanzu ba tare da sunan file number. ba za mu danna enter maybe you can get something ƙila mu ga file din anan ko kuma sai na koma cikin a panel din admin panel ɗin tunda anan ne na shigar da cookies din idan ba ku manta ba okay so still yana dawo mana da error so we don't have permission so let's come back here nan wajen da muka sa role admin waye waye waye so can we access that upload again so duka wani abubuwan da nake za mu iya yin shi ta hanyar amfani da browser ko kuma cikin wato ainihin bob suite so uh, well can i do slash uploads so then enter can we access this was not found on the server so ta yaya za mu access wancan file ɗin da muka uploading so abin da na manta mana bayani shine a cikin wancan php reversion din akwai wajen da na saka ip address ina wanda zai connecting back to me wanda idan kuna kallon maybe series ina da nake na um, pico sorry uh, try hack me za ku ga wajen da nake nuna wannan file ɗin so muna da admin rights now right so uploads mun kasa accessing wannan file din maybe slash i don't know um, cdncgi slash uploads is it uploads ko upload kana sai mu danna enter its url is not on the server what in mu slash admin slash uploads akwai s a gaba so still yana ce mai requested server was not on the requested url was not on the server I don't know ko ne yana ɓoye mana wani abu ne da ba mu gani so bari na sake ranin ferox boxer din na kan url na http colon slash slash ta na bari na kwafo ip address din wanda shine a wannan kana sine pasting then I can hit enter on this because I need to know where that uh, file is located on slash upload ne kamar da muke gani maybe ba ma saka forward slash i think that is why baya dawo mana da wani abu uploads okay so amma kafin nan ko kuma let me do this zan ce a uh, control c ana kana bari ne paste din shi ana tunda we still have our cookie set sai mu danna enter so like the duka Alamo fight din is not baya damuna da uh, abinda muke so Magani can i remove can i copy this ctrl c same we don't have permission kana sai mu danna enter idan bai ba yanzu i'll try and edit the cookies okay uh, let me see the cookies do we have anything muna da admiral din nan kamar yadda muke gani ne refreshing site din do we have access to that ko maybe a uh, we receive a connection a can har yanzu ba mai receiving kowane connection ba as you can see okay afwan na gano a uh, matsalan so i think a cikin php reversion din nan ip address din da yake ciki ne ba ba wannan ba so can i split the terminal na dan gano matsalan kuskuren da muka yi so wancan php ref shell din na thm ne bi ma'ana try hack me thm call resources sai mu ce maybe cat akan wato ainihin php ref shell.php so in muka scrolling i think we can copy this tender gana nan zuwa nan control c din shi kana sai na clear don koma i think one is of no use now so anan zamu za kirkira wato anin file bari na amfani da vim sai kira nan da php rev shell.php right then the enter then the i to insert then the control v domin na pasting so wannan ya mana pasting duk wani abu da yake ciki sai dai kaman ban yadda da wannan din shi ba so when amfani da nano ne ko kuma sublime ke subl akan php ko kuma bari na kira na da rev underscore php sai yadda na enter kana sai ne pasting din shi anan so abin da yasa ban yadda da wannan din shi ba saboda wannan space din yake tunani ya bamu so ip din shi za mu canza anan wanda zan samu ip na ta hanyar ipa kana sai na kwafo ip address din nan control c kana sai na saka shi ana control v control s to save kana sai mu koma cikin wajen uploading din nan yana ina ne let me go back alright so let's write cyber cybers semi browsing Um, CTF's YouTube HTB starting point tire 2 oopsie yana ina ref shell kaman na yi 7 inch control s to save sai mu ref shell sai mu open then we can upload now it's revshell.php has been uploaded so can we access that yanzu ta hanyar amfani da slash uploads sai mu ce rev underscore shell.php okay so netcat ɗinmu yana listening zan danna enter wannan maybe ya uh, mana capturing ok so kamar yadda kuke gani already man da mai capturing din shi so kuskuren da na yi ta yi kenan ɗazu afwan for that is very very good uh, ka dinga bincika abubuwan da kake so yanzu muna kan mashin din muka yi id yana cewa mu ne dub data user din da muke ciki kenan so maybe uh, i need to take this to the next level in hr python 3 sai ce tag m sorry tag c kana sai na amfani da single quote yanci import ina so in yi making in komar da wato ainihin shell ina ya koma stable shell sun ce import pty in sa column kun ce semicolon in ce pty.spawn sai amfani da open bracket double ko ce slash bin slash bash kana sai na kulla wannan in kulla bracket ina in kulle wancan single quote ina danna enter yanzu za ga cewa mun koma dub data at upsi alright so muka ls a nan me da me muke da shi muna cikin root din ne muka ce cd into home muka ls muna da wani user mai suna robot wance robot so like what are we supposed to do now we were supposed to elevate our privilege can i ask you to robert amma on now. uh, let me clear clear is not doing so tell them is a robot and robert we need a password can i cut ko can, can i cd slash wato i uh, etsy pass wd can I cut past the blue D okay so Mangano Chua, we have the robot user ana and my SQL. so what we are looking for is anything password can i cut everything Can I see the din amma ya kamata ne wannan a chicken home ne cut everything then I can grab tag i sai in ce ina neman pass anything pass w sai in danna do you have anything here sudo tag l fa yana tambaye mu password ba mu san password din ba anything bari na shiga va www html Alami. I have a note somewhere. can I locate passwd? okay so a cikin wannan path din as we can see muna da wani file mai suna db.php uh, can i cut that file php don mu ga me da me a ciki so a ciki muna da mysql connect localhost user robot with this password so muna da mun samu wani password kamar yadda muke gani mu ce control c can we su to robot now paste the password okay so yanzu muna cikin robot i think we can now cd into home cd robot we can cut the user.txt mun samo flag na parko. control c to copy how much user flag kana sai say koma cikin browser Then i think we can submit that so amma dai kafin nan bari mu amsa tambayan suka Sketch. what is the file that contains the password that is shared with the robot user wannan shine db.php dinnan da muka samu we can submit the answer and that seems to be correct okay so let me write that a chicken note ɗinmu db.php so tax na gaba wanda shine na bakwai so amma kafin nan can i submit the user flag wanda muka samu ok ba mu zo kan shi ba amma dai mun yi taking note din shi anan so let's try and answer tax na bakwai control c to copy Ctrl V to paste suka tambaya what executable is run with the option tag group bug tracker to identify all files owned by the bug tracker group so ba mu san me suke magana akai ba but I guess tunda muna kan machine din I think now za iya sudo mun san password din kuma mu ce sudo tag l shin robot user din zai iya run it din wato ainihin sudo permission uh, eh, privilege uh, robert ga password din control s to save okay so yana ce mana user robot may not run sudo on opsi so but can we do anything else again how ba mu ce id fa so robot zai iya running user id mai suna robot bai mana duk wani abu wanda ya kunsa a group id robot with groups robot but muna da another thing bug tracker so can i find this can i find tag find symmetry tag group bulk tracker and I paste this maybe you can get this uh, ya kamata in pipe and issues zuwa dev null and if I may cancel this now okay ya gama find um, type sai mu ce file name shine bug tracker sai mu ce to slash dev null okay so ya samo mana wannan i think is good to take note of this command so mun gano cewa akwai wani tool mai suna bug tracker so mu ce cd user bin muka yi lsla semi mai din bug tracker we have that okay so kun ga yana da s wanda it stands for suid binary bi ma'ana za mu iya running din wannan tool din na bug tracker a matsayin root user so we can achieve that by executing amma bari mu yi file akan shi tukunna so mu ce file akan bug tracker don mu ga wani irin file yana ce mana is suid elf bai ma'ana binary ne wanda zamu yi executing din shi ta hanyar dot slash sai mu ce bug tracker sai mu danna enter so yana tambayar mu provide bug id in muka ce zero. yana ce mana cat root report slash zero null search file or directory can i run that again but can i cat akan bug tracker din don mu ga me ya kunsa the elf binary ne how about strings akan bug tracker do we have anything unique a ciki how about in sake executing din shi bug tracker ɗazu mun danna 0 yanzu bari mu je da 1 what yana ce mana version 33 when loading library in firmware it seems to be crashed what you expect to happen bari mu sake running mu je da 2 yanzu bug tracker yana ce mana bug kaza kaza if you connect to site filezilla will remember the host blah blah blah but nothing unique can we do something into temp kada ku manta a nan wannan matakin mana kokarin mu elevating privilege ne daga inda muke wanda shine robot user zuwa ga root account so bari mu duba muga tax din me yake ce mana what executable is run with the option tag group okay wannan shine find command I'm submitting and we can include that in our notes find in tax network control s to save so tax network sketchy regardless of which user start running the bug tracker executable what user privilege will use to run well i think it's root but let me be sure inda bayan mun yi ls la akan wannan file din kwanci akan binary ina na bug tracker mun gano cewa root da bug tracker ne kawai za su iya executing bi ma'ana root user da kuma user wanda yake karkashin bug tracker za su iya executing din bug tracker din which is also correct so tax na takwas suka ce mai suid yake nufi SEID yana nufin wato ainihin set user set owner user identity I think control S to save kamar yana open set user owner something like that wannan za mu iya duba google suid meaning let's say priv privilege escalation kenan kamar yana nufin set owner user id ne or something like that ko set user owner id ko set owner user id set user id f1 set uid set user id which I think is correct set user id control s to save so as we dawo over, so tax na goma this didn't went through set user id i think we mu sa id in capital letter so kafin ya let's grab tax 10 control c su in biba set owner user id set owner user id i guess all right so now that we've answered that tax nagoma what is the name of the executable being called in an insecure manner let's look at the hint look at the error message when Bootcracker is run what file is missing in its directory path i think kamar mun yi wannan wanda shine na so in ga see the user bin sai mu ce dot slash bug tracker kamar yadda muka yi ɗazu yanzu muka danna misali 0 yana ce mana mu duba wannan error in no search file or directory bi ma'ana cat kenan so like do you have cat ko za mu iya kirkiran file mai suna cat oh my god and c ya fitar da mu gaba daya so can we ssh into robot tunda mun san password din yanzu at the ip so tunda muna da credentials on already i think let me grab the ip on v sai mu danna enter and password din mun san cewa shine mega cop thank god na yi copy din shi control c yana tambayi mu are you sure you want to continue connect mu ce yes zai tambayi mu password then we can control v din password sai mu danna enter and voila we are inside alright so now uh, we'll cd into slash user sorry uh yes slash user slash bin so maka lsla kana sai mai grepin bug tracker yana ce mana akwai shi okay so yanzu abin da zan yi shi ne zan ce cd into temp a cikin time directory ina zan yi kokari in kira wani file mai suna cat tunda mun gano cewa cat yana da matsala so za mu kirkiri cat din mu so amma a ciki mai wannan cat din zai kunsa shine mu ce slash bin slash sh ko kuma ka iya cewa bash da yadda kai normal ne so mu control x to save y enter muka ls za mu ce chmod plus x akan cat yanzu can we cut so i think akwai abin da zamu zamu export din wannan gaba daya mu ce export export path sai mu sa column mu ce slash tmp uh, ah, i think sai mu ba da space sai mu ce path ko dollar sign path ne na dan manta kamar na rubuta shi ina da note din shi wannan abin control v so yanzu everything is all set bi mana inda za mu id yanzu sorry ba id ba idan da ce za mu yi wato ainihin a ah, echo path za mu ga cewa ya mana din slash temp right then going back to slash user bin sai mu ce dot slash bug tracker sai mu danna enter maybe mu ce one now wow and we are root and zamu iya tabbatar da haka ta hanyar python 3 zamu ce taxi sai mu amfani da single quote sai mu ce import pty kamar yadda muka yi a baya sai semicolon sai mu ce pty.spawn sai bracket double quote sai mu ce slash bin slash bash close close wato ainihin parenthesis sai mu sa single quote mu da we can hit enter and now we are root So mokaji slash cd slash slash root muka ls muna da root.txt in muka root dot text. and now what we don't have the file Cut root dot text. well we can read it <laughs> what id Actually, ce we are root ha ga file number but we cannot read it how about we say bug cracker kai bug tracker what if we ce one again cat root.txt echo everything less root.txt wow so cat baya yi amma less yana yi so ga flag din nan mun samu wanda na q domin fita so haka more ma zai yi kenan root.txt and muna da shi so duka wannan hanyoyi ne da ake bi wajen karanta file so zam iya echo root dot text i think echo kaman ba zai ba okay just echo din zai so but less yayi more yayi sai dai cat kuma bai ba anyways that is that mun riga da mun samu flag mu and i think kafin mai rapin let's take care of the mu ce root kana me mai pasting flag din control s to save so wannan shine a uh, wannan room so amma ba mu amsa wannan tambayan ba suka ce mana um, what is the name of the executable being called in an insecure manner wannan shine cat I guess and that is correct can I type cut then tax number 11 shine suka ce submit user flag so one more regard da mun abaya let me just copy that control c then I can control v then she is mu ce submit then we can grab the root flag shima Control C and user flag name is correct then root flag name comma we can paste it straightforward. so why not control V it wannan <laughs> so voila we have nailed it oopsie has been pwned mun riga da mun gama wannan room din mun yi wani abu da ya kamata so room din ya ɗauki lokaci kwarai da gaske ba was trying to see that mun tafi da kowa da kowa yadda ya kamata ah, mun yi carrying kowa da kowa along yadda za ku fahimci procedure din da ake bi wajen yi duk da dai a ƙarshe ya ga akwai abubuwan da za ku ce to taya na san cewa ga abin da zan yi ah, already na riga da na duba mashin din and na rubuta note game da ita shouldn't case maybe na manta yadda zan warware ta ko kuma wani abu makamanci haka so we keep learning every day so i think that is that da wannan insha Allah duka duka za mu kawo karshen wannan stream din muna da almost 1 hour 16 minutes in and mutane daban-daban sun shigo sun fita sun shigo sun fita uh, muna godiya kwarai da gaske da time ɗinku da kuka bayar sannan a uh, duka duka insha Allah anan zan dakata da wannan episode maybe a episode na gaba we'll be looking at uh, bayan upsi i think akwai machine ta gaba wanda ita ce i want to share amma kafin nan can i click this uh, let's say share on facebook oh my god i want to share this well, i'm not supposed to do this live sai dai kuma ina son ga room din da mu shiga na gaba saboda haka maybe idan na fita gaba daya ba zai iya bani dama na share ba but if I just share it now I guess zai fi Hello. Are you there? Yellow. Let me cancel this. Bari ne copying URL ɗin gaba ɗaya na manta akwai wannan. Okay. Then I I can paste that in here all right so that is under na ok kawai and wannan shine room din kamar yadda muke gani so room na gaba shine wato ainihin vaccine bayan shi za yi na gaba wanda shine unified so muna da rooms kwaya biyu nan gaba wanda dukansu kuna gani akwai mai 9 tax akwai mai 14 tax baya ga haka ina tunanin duka-duka a nan za mu dakata game da taya 2 ganin cewa tax na gaba included da kuma markup da base da ya vip and kuma mu ba mu subscribing ba lantana mu iya buga wannan rooms din muna yin rooms din da suke kyauta ne wanda ba sai mun riga da mun yi sub ba ko wani abu makamancin haka and uh, za ku ga cewa yadda na yi kifin note is somehow not uh, arranged so amma dai za mu bar shi haka okay alright control s to save so na duka duka insha Allah nan zan dakata a ah, idan ku kasance sabo zuwa channel din mai albarka mana roƙonka da ku taba mana subscribe button ku yi like din wannan video sannan ku yi share din shi zuwa ga yan uwanku ku domin su masu amfana idan kuna tambaya ko wani karin bayani ko kuma mai wani kuskure ko ga kamata ku san mu always za ku iya dinga tuntuɓin ma cikin comment section din kowane video namu ko kuma a cikin description inda muke barin social networking handles mu domin ku wato ainihin isa zuwa gare mu kai tsaye uh, na'am so duka duka da wannan zan ce a ƙulu ƙauli hadha astaghfiru wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu peace <clears throat>